kana shan tsinuwa ko mutum ba a tsine maka walana kullum tsine musu muke ko yanzu ma ina cewa duk waɗanda suka zalunce mu da na gida da na waje Allah ya tsine musu albarka domin sun mana zalunci sun zalunci mana mutan Kano kuma za mu ci gaba da tsine musu albarka da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu daga nan har abada sun lalata demokradiyya sun shiga cikin harkar shari'a